kamar yadda kuka sani suna na sadiya haruna yau na ba mu kaina suna maman yan mata yau na tana da maganan kakata da take cewa makaranta baya hana wawanci ma'ana idan baka zama a cikin mutane ba za ka gane me duniyan take ciki ba so makaranta baya hana wawanci maza ina so ku gane wani abu ka aure mace ta ce maka ita virgin ne ta zo gidanka ranar farko ka shiga gurin ka fita kuma baka gan jini ba daga baya ka zo ka dinga complain wai ta ce maka virgin ne amma baka gan jini ba daga karshe ka dinga ma yariyan mutane wulakanci kana zagin matan aurenka karuwa which is very bad let me tell you something maza ba kowace mace bane za ka yi disvirgin ɗinta ka gan jini wato ma'ana ba kowace mace bane za ka shige ta ka gan jini idan ta ce maka virgin ne yes she is virgin ba kowa bane za ka fasa ta wai ka gan jini no akwai wani group mu ne a whatsapp kullum complain din mata mijina kaza ne mijina bayi da tsafta ga kuma idan ya zo aikin dare yana so ya yi case to be honest with my sister idan allah ya hada ki da miji ka ne yau kin ce mishi yi wanka biyu ba gobe kin ce mishi yi brush biyu ba my sister idan ya zama dole ya iba kaya is fine ya iba kaya amma ban da kes gaskiya ta gurin bakin nan idan mutum baya tsabtace bakin shi akwai matsala ya za a yi za ka kwanta da matanka a ce ba za ka yi brush din bakinka ba ko da a ce ma ba abin da zai shiga tsakaninku at least sai kun yi magana me yasa ba za ka tsaftace bakin ka ba ni kai ko aboki ne wallahi idan baka brush ne raba abokantaka nan za a yi da namiji ne ba za a ce za a raba aure ba dan bakin ka yana waye amma ka eba kaya ban da kiss yes i respect my mouth oh hi babban kuskuren da mace za ta tabka a duniya shine ta aure jahilin namiji yeah i mean jahili babu na addini babu na boko oh my god it's terrible eh Allah ya raba mu da miji mara ilimi sannan the second thing namiji mai fushi me za ka yi da namiji mai fushi abu kaɗan da ka mishi bai taka karya karya ba zai fara korafi eh? Eh? ni ba ma namiji ba bana son mutum mai fushi ya in kana da fushi don need you ko ma kawa ne ko ma waye ne no no no me za ka yi da mai fushi <laughs> smile is sunna